Baba Suda, sarkin labari. Wai ana ganin jami'an ɗamara su ofisa yan labai da ƙaton timbi. Kai, ƙato a ciki wallahi ba jini. In sun fita ma a zaune za ka gansu ko gudu ake wallahi a baya za ka gansu. Kaji na ce ma wallahi dan na gani da idona. To wai ashe 'yan siyasa su ma su honorable ana ganin su da ƙaton tumbin. to ai dole sai dai ƙanana su je domin babban da ka ɗauko ya yi tumbi ya zama buhu to yaya zai iya motsa ya shiga mazaƙu duk inda ya kamata ya yi kamfen. To shi kuma talaka farar hula sibiliyan da ƙaton tumbin fa. Zai wuya ma dai yanzu kaga talaka da tumbi. Gaskiya zai wuya kaga talaka da tumbi ai. jan. Ba maza ba mata wai yaushe za a buɗe boda kenan. A hannu guda kuma Kotu ta ce a rataye Abdul Jabbaru ɗan gidan Shehu Malam Nasir Kabara. Kuma ba na roƙon kai Ibrahim Sarki da kai sassauci, kuma a danto sadantar da wannan hukunci. Can kuwa daga garin ya da kwari wata ce budurwar karkara laguda. Saurayinta ya sai mata wayar latsa-latsa ɗari dubu takwas ta karɓa shi kuma ya saka ta a Facebook cikin wani irin yanayi mara daɗi abin ya janyo magana. Abin da na rubuta na ce wannan da kuke gani, labuda ce nan, amma. Ku dai kawai! Ku biyo mu zuwa cikin shirin ku ji cikakkun rahotannin har da wasunsu. Mai sauraro ورحمة الله تعالى barakatuhu Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku sallamar, da cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Alhamis jajiberan Juma'a, kuma gabanin mu kwance kullin rigizar rahotannin da shirin na jajiberan Juma'ar ya tanado dodo ku, ku zo mu fara labarai takaice. Kwalejin harkokin shari'a da nazarin addinin Musulunci ta Malam Aminu Kano ta ce ɗalibai arba'in za su karɓi shaidar karatu na NCE cikin takwas da da suka yi karatun NCE part-time a kakar karatu ta shekarar 2020 zuwa 2021. Magatakardar kwalejin ta Legal Malam Abubakar Yunusa ne ya bayyana hakan lokacin bikin yaye ɗaliban a babban ɗakin taro na kwalejin a yau Alhamis. Hukumar EFCC mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta ce zuwa yanzu an karɓe naira biliyan talatin daga hannun tsohon akanta General Ahmad Idris. Biliyoyin kuɗin suna cikin naira miliyan ɗari da tara da ake zargin Ahmad Idris ya karkashar a lokacin yana riƙe da ofishin akanta General na ƙasa. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa ne ya shaida wa manema labarai hakan a yayin wani taro. Daga sashen labarai Zainab Aminu Bakori. To daga karatun labaran sai kuma jakadiya Maryam Ahmad Alin Manzo, da za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo, a kan jigon rahotanninmu na jiya. wanda ya kalli batun abin da ya fi ciwo mai gida tuwo a ƙwarya idan aka ce masa ya ƙare da ma kuma mata abin da suke so ya zama suna da shi a kicin har da samari da ma ‘yan mata gaba ɗaya. Salam Baba Suda ni dai ba ni da aure amma ina tausayin mai auren da za a ce masa mai ya ƙare in ji Safiyana Abdullahi Goma SP Umarawa. ‘Yan uwa mata da fatan za a dinka yin bayani da wuri tun kafin kayan amfani ya ƙare kuma a dinka tattali saboda tsaro ba don tsoro ba daga Rabi'u mai jarida Kofar Wambai. Magidanta ya kamata dai a dinka tanadar komai kafin ya ƙare ko don kaucewa ɓacin rai saƙon Mariya Lawan unguwar na Lado Faki. Ita kuwa Rabi'atu Muhammad Sani kira ta yi ga tuzurai da cewa ya kamata a yi aure ko don yunwar dare, shi kuwa abba gemu yarga cewa shi kan komai ya ƙare amaryarsa take gaya mai shi yasa suke zaman su lafiya. Allah sarki maza, Allah ya ƙara muku haƙuri, ni dai rashin ruwa ne damuwa ta, in ji ya ƙiru. Ƙarewar gishiri da magi da mai shi ne ya fi damuna, saboda ba ta faɗa mai sai ya sa ta girki a ra'ayin Ishaq Umar Sawaba Bardawa. Ita kuwa Amina ɗorai cewa ta yi babban ɓacin ranta, ta dawo daga makaranta ta ga sannan za a ɗora sanwa. Mm, su mu gauraye kuwa me za mu ce tunda a fedarar muke ci saƙon dauda DK1 kenan. Ai duk waɗannan mazajen ba su san me ake nufi da tashin hankali ba, ai in ga shinkafa ta ta ƙare ko bacci nake har firgita nake, in ji me mai afafa abban tima unguwa uku. Jigon rahotannin ma a yau. zai kalli batun yadda ake yawan ganin jami'an ɗamara ofisa yallaɓai da ƙaton timbi. kuma wai ashe ba su kaɗai har da ’yan siyasa su rabul su ma wai ana ganin su da ƙaton tumbin. A hannu guda kuma ƙaton tumbin bai tsaya iya su rabul da ’yan ɗin ba. har da shi ma malan talaka farar hula sibiliyan akwai mai ƙaton tumbin tabbija. Wannan fashi ne talaka da ƙaton tumbi baƙin cikin masu kuɗi, domin dai azantawar mu da wasu daga cikin mutane a nan Kano. sun bayyana cewar wai ai yawanci idan ka game ɗamara da katan tumbin to mazaunin ofis ne. Manyan ne mana, <laughs> ƙarami yana fama da kansa yana zai samu wani tumbi. Ƙarami ba zai tumbi ba? Kai, wallahi ba zai tumbi ba. <laughs> To fama da kai kamar yaya? to mutum ne albashinsa ma ba a bashi akan lokaci ba ko kuwa an ma bashi ma albashinsa ba zai ishe shi ba to biyo shi ma ya ce ko shi ma ya tumbi amma zai ƙara mutum kima da daraja in ka ga mutum da tumbi sai kimarsa da darajarsa ta kara idan ka yawa ai da ka gani zaka ga alamar irin eh, lalle wannan babban mutum ne akwai hutu da nutsuwa ta tare da shi okay shi dama tumbi alamar babban mutum kenan aka ga mutum da katan tumbi a ne fahimta ta ba a iya fahimta ta ba wani kwajin da ya kawo mutum mutum yi tsoron su ko wani abu kai ko ka ga mai damara da katon tumbi a cikin uniform eh. ba za ka ji tsoronsa ba gaskiya ban ji tsoron shi ba kawai dai ai ni kakin na girma akwai ko tumbanka ko baka da shi inda kana kaki ko nan girma ka kai kato a ciki wallahi ba jini dan gani za ka yi ma wannan taya ma zai iya rike kama saboda tumbin menene me tumbi yake kara ai tumbi wahala yake kara ba wai daɗi ba ne ba ban taɓa ganin dai gaskiya mai aikin ɗamara da tumbi in sun fita ma a zaune za a gansu ko gudu ake wallahi a baya za a gansu ka na ce ma wallahi dan na gani da ido na wallahi a baya ma za a gansu to wani din sa za a gani ɗamarar sa nan sai ya ɗan sassauta ta sannan ma yake iya gudu. to sannan bisa da katon tumbi kuma idan dai har hakan take, sai mu ce kada Allah ya kawo abun gudu a lokacin da masu ƙatan tumbin suke bakin aiki. Domin dai wani ya ce, wai ko a wajen fareti ma irinsu su ne kurar baya. Ya za mutum da ƙaton tumbi ya wani left right sai ka ce wani mai ciki. Hawa, siya wa zai iya ba. Ana ganin fa za su iya irin abatona ɗin nan. <laughs> awari ba sai su kamar tumbin zai tsinke a yi wannan tumbin nasu kamar me za a ce ko belt fa ba za iya sa To wani dai ya ce a'a, wai ba wani nan sun kware wajen yin faretin, ko da dai shi ma sai da ya dan kokonta. To haka ne, fareti daban wannan kuma aikin fieldwork ake ce shi kuma nan daban. kana ganin duk da tumbin amma dai ka yarda sun iya left and right da quick match din nan da ah, da abato na wannan lafiya lau ba ba ba ba wasa nan ba zai rinjaye su ba a ah, ba zai rinjaye su ba wai in sun buga kafar nan yayi tabar ya a ah, in yi wannan kuma ai ba magana kuma zancen ya wuce <laughs> To a kan batun ƙaton tumbin da aikin ɗamarar dai mun ji ta bakin wani masani kuma tsohon jami'in aikin ɗamarar. Mejo Hassan Abdulaziz mai ritaya, don jin wai ko shin ana buƙatar ƙaton tumbin a aikin ɗamarar? <laughs> ai ba wanda zai gaya maka ana bukatar katin timbi a cikin aiki na dai damara ana son a samu mutum wanda za zama na smart babu wani dogon ciki babu wani abu kuma bel din da kake da shi zai ishe ka kakin da aka baka zai ɗaure ka zai fito da kai ka zama wato a very smart officer wanda da gani ko ma daga nesa ne wani haka nan zai yaba maka duk wanda ka gani mai damara yana da wannan to akwai kashi biyu ko larura ce ko kuma dai haka halitta ce wadda Allah ya yi amma wannan baya cikin cikin ka'idojin aiki na ce wai ka shigo da katon tumbi ko kana ciki ka samu shi yasa za ga cewa yawanci ma'aikatan ɗamara akwai exercises da suke yi akwai guje-guje akwai hawayen igiya akwai shiga ramuka akwai shiga to duk in kana da irin wannan haka zai kurzar da shi har ya zo kuma zame ya shige cikin jikinka To da yake dai ba wai iya jami'an ɗamarar su ofisa yalla labai ɗin kaɗai ake gani da ƙaton tumbun ba, su ‘yan siyasa su wani rabin ana ganin su da ƙaton tumbin. Don haka sai muka ji daga bakin wasu masu harkokin siyasar. Don jin ko wataƙila su kuma su wani rabin ɗin ƙaton tumbin yana ba su gudunmawar siyasar? dama idan an hau duro ai shine inda za su fi kwarjini idan mutum mai katon tumbi da katon jiki ya hau duro ya rike makirfon yana bayani ai za a gan shi dindime mai kuma zai fita da kwarjininsa da komai amma in kana so ka ga jajircewa dan siyasa ka samu talan irin mu domin wani gurin za ka ga in ma ka shiga harkar kamfen za a yi tirenin za a fita da gudu za a dan motsa in ba ka da tirenin ga katon tumbi ba inda za ka shi yasa za ga majority za ga a cikin motocinsu suke yawo domin babban da ka ɗauko ya yi katon mutum ya yi zama buhu to yaya zai iya motsa ya shiga mazaƙu duk inda ya kamata ya yi kamfen. To wani dai da tumbin nasa ya ɗan fara girma kaɗan a siyasar hakan nana kamar ɗan masaki bai gama nuna ba ya ce wai yana da ja. to shi tumbi ta yaya zama matsala tumbi bai zama matsala ba kamar yadda rashin sa bai zama matsala ba abin da nake so ka gane shine kawai abin yana cikin zuciyar ka ne idan ka tashi ka ce za ka yi sai ka ga abin da dan karami zai yi babba ya kasa wani sai ya ce anya kuwa ba dan saboda kai ma tumbin ya fara dagawa bane to kai kuma watakila dan kana dan mutsili ne yasa kake tambaya akan masu tumbin tumbi a siyasa ake magana ka gani ba dan siyasa bane to kai kuma dan jarida ne ya tumbi yake a jarida kai na kan yanzu da ya dan fara girma yana hana ka ko baya iya hana ka komai kai ka ganshi to man ni bai dame ni ba ban ma san akwai shi ko babu shi ba ba ka jin nauyin sa kenan <laughs> watakila kai za ka yi bayani to su wani rabul mai matashin timbiya siyasa mai kuma ya kawo zancen timbiya jarida kai in banda abinka ana gabas sai ka yi yamma amma dai tun da ka tambaya ɗin to ga amsa shi ma tumbiya jaridar yakan kawo yawan yin nishi idan ana karatun labarai ko kuma idan aka je ɗauko rahoto gudu ya kama. Ga masu tumbin kenan, amma dai da fatan ba haushi kaji ba. saboda ka san ba du ’yan siyasar ba ne suke son biyo ta kansa a tambaye su, yanzu sai kaga tambayar ta musu zafi. bayan kuma ba su kaɗai ba ne suke da ƙaton tumbin hadda sauran jama'a sibiliyan malan talaka farar hula. Domin ka san an ce wai talaka da tumbi baƙin cikin masu kuɗi. Zai wuya ma dai yanzu kaga talaka da tumbi? Me yasa? Because of uh, halin rayuwa da ake ciki, za ka ga kusan yanzu matan ma mun ɗan fi mazan ƙiba. saboda yanayin rayuwa kullum namiji yana tunanin harkar gida komai ya yi tsada gaskiya an zai wuya ga talaka da tumbi ai ka gani da irin katon tumbi aka shirgegen tumbi amma idan aka ce yana jin daɗi yana hutawa za ka ga mutum yana fashewa yana buɗewa tab idan ashe dai abun ba maza ba mata wai yaushe za a buɗe boda kenan kuma labarin shine ne jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa, ta lambar waya sifili takwas sifili, tara ɗaya, ɗaya hudu hudu tara, tara biyar muna dakonku, kuma kafin ku kai ga turo nakun. Bari mu je ga waɗanda suka riga suka turo nasu a shafinmu na Facebook, tare da mai gaba ɗaya Ahmad Garzali Yakubu. To Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki tambayar ita ce, ya kuke kallon tasirin tumbi ga jami'an ɗamara da ɗan siyasa? Shi tumbi ga talaka tsaurin ido ne ko kuma karfin hali wannan ita ce tambaya ta biyu a jerin tambayoyin da aka jiro a shafinmu na facebook ga kuma su daga cikin ra'ayi masu sauraro na'ima ahmad da ra'ayinki za mu fara kika ce salam baba soda to tumbi ga talaka sai dai karfin hali game da halittar allah amma a wannan tsadar rayuwar hmm. sako daga na'ima maman annur tambarawar yamma shi abdullahi hamisu yakubu ya ce ai ga jami'an tsaro ganganci ne tumbi saboda ba zai iya taɓaka komai ba wajen kama mai laifi 'yan siyasa kwatanan za a gane cewa lalle zai iya kula da ku ko kuma ya kula da tumbinsa talaka kuwa halarci ta saka shi saboda dama shi ba mai arziki ba ne ko mulki shi ko baita sararin gezawa ce ce gaskiya tumbi ga jami'an ɗamara na hana su kuzari wajen gudanar da aikin su kuma zaka iya aikata laifi ma ka tserewa jami'in ɗamara mai tumbi ba tare da ya iya kama ka ba su kuwa 'yan siyasa tumbi na ƙara musu kwarjini a irin talaka da suke mulka tumbi ko ga talaka baiwa ce daga Allah saɓanin waɗancan da ba iya haƙƙin su suka a dogara da shi ba wannan shine ra'ayin na baita sirrin gezawa Ahmed King Khan inda bai ce talaka da tumbi abin ya zama karfin hali kenan Abdulaziz Ibrahim Galadinci ce inda ya ga talaka da tumbi to tabbas sanyi ne ya buge shi Mudassir Baruwana yake cewa babbar magana bai kamata jami'an tsaro da tumbi ba ya zai gudu wajen kama mai laifi Hamza Lakazet jiniya yake cewa ganganci ne wannan da kuma kaddara ga malam talaka ya aje tumbi shi ma dai abakar muhammad yusuf yana kan ra'ayin in ka ga malam talaka da tambi to karfin imaninsa shi ya kai shi inda ya kai ahmad muktar bala inda ba ce hmm ai ba tambi ne ke aiki ba zuciya ce da kuma niyya to in dai mutum ya yarda zai aiki yadda ya kamata to mu mu da wata matsala da tumbinsa za mu kakare da ra'ayin real ad na abbas yake cewa tumbi ga talaka bai da kyau amma ga mai ɗamara ya fi alaƙantuwa daga idina abbas bunkure sabon fegi wasu kenan daga cikin ra'ayoyinku da muka karanto a wannan lokaci ibrahim lai sauran ɗinki gare ka to madalla an gaida oga mai gidan hudu Tuwanan kuma kotu ce ta ce a rataye Abdul Jabbaru ɗan gidan Shehu Malam Nasiru Kabara. kuma jakadan da Yusuf na daba Ismail ya ma je kotun yana ƙurin akai hukuncin. Babbar kotun shari'ar Musulunci mai zaman ta kofa kudu, ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Sarkiola ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya akan Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara. Tun da farko gwamnatin jihar Kano ce ta gurfanar da Abdul Jabbar Nasir Kabara da zarge-zarge guda hudu, dukkan su na kalaman ɓatanci ga halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake zartar da hukuncin mai shari'a Ibrahim Sarkiola ya ayyana cewar kotun ta gamsu babu ko kwanto cewar kalaman da Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara yake yi ba a cikin littattafai yake ganin su ba shine kawai ya kirkiro su ta kuma ayyana cewar an kwace masallatan Abdul Jabbar guda biyu da dukkanin littattafan da ya gabatar mata a matsayin shaidar kare kanshi jim kaɗan bayan samun malamin da laifi lauyansa barista aminu abubakar wanda ya wakilci barista dalhatu shehu ya roƙi kotun da ta yi masa sassauci sai dai malam Abduljabbar jabbar nasiru kabara ya bayyana wa kotun cewar shi bai ma san wannan lauya ba ya kuma bayyana wa kotun cewar baya neman wani sassaucinta har ma ya kara da cewa idan ma an yi masa hukuncin ko da hukuncin kisa ne to shi zai yi mutuwa ta girma. Kada wani ya damu a kan tafiya ta lahira saboda wallahi ta zai ci gaba lahira da girma dan mutuwa ta girma kuma ba na roƙon kai Ibrahim sarki da kai musu sarki ba na roƙon ka ba na neman sa kuma Allah ne Allah ne ke kuma a gaggauta dan tattauna wannan hukunci kuma gaggauta dan tattauna wannan kalami na na ƙarshe wassalamu alaikum jim kaɗan bayan fitowa daga kotun mun tattauna da ɗaya daga cikin lauyoyin gwamnati barista mamman lawan yusuf ari san to dukkan ah, abin da aka zarge shi da shi guda hudun nan na kalaman batanci da aka ce ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kotu ta same shi da wannan laifuffuka kariyar da ya ce ya bada kuma kotu bata amshi wannan kariya ba ta ce bai kai ga kariya ba saboda haka ah, ta same shi da laifi to kotu kuma ta tabbatar masa da wannan hukunci na kisa a kansa yusuf na daba ismail baba su to Allah ubangiji ya kyauta a Yusuf can kuwa daga garin ya da kwari wata ce budurwar karkara lauda. Saurayinta ya sai mata wayar salula latsa-latsa ‘yar dubu takwas ta karɓa, shi kuma da bai aure ta ba ya saka hotonta a Facebook da wani irin rubutu mara daɗi a ƙasa. Ƙarshe abin ya janyo magana aka kai shi kotu. ta majistirit ƙarƙashin mai shari'a Aminu Usman Fage ya kuma amsa ya ce ya aikata wai amma a yi masa afuwa. Ahema ta ci amana ta can baya an kawo mata sadaki sai a gari nake ji da na same ta ita ma ta gaya min da bakinta. Na ce mata ba a neman aure cikin aure don haka haƙura zan yi da ke amma za ki ban wayata abin da na rubuta na ce wannan da kuke gani labuda ce nan karuwa ce amma na da na shi na wannan abin da ne ina neman kotu ta yi min sassauci ta yi min afuwa sannan ita ma yarinyar ina neman sassauci gare ta da ta yi min afuwa ta yafe min To kotun dai ta ce a tafi da shi gidan gyaran hali zuwa ranar biyu ga watan ɗaya na sabuwar shekara mai kamawa ya dawo ya karɓi hukunci. Mun kuma tafi ga Aisha Ibrahim Abdul. da cikin fannin nan namuna. Hmm. A wancan makon da ya gabata idan mai sauraro bai manta ba, fannin namu na tab'ijen ya yi duba ne kan gyautu wato dai zani. Hakan ya sa a wannan makon fannin ya yi duba a kan ciki da alaku. Duba da cewa duk kusan tafiyarsu ɗaya da gyautan kamar ɗan juma ne da ɗan jimmai. Hakan ya sa muka shiga cikin al'umma don jin ta bakinsu ko menene ciki da alakun ɗin? Ciki da alakun ana nufin zani da kwali Eh to shi ciki da alakun ciki da falo ne nan kaman cikin ɗakuna. Zani akan zani shine ciki da alakun. Kamar da cikin ka ba komai a ciki kana jin yunwa kana bukata abinci. Kamar mutum bai ci komai ba kawai ya zo ya kwanta rikin sa mai nauyi Ciki da alaku kaman balbelu su tuhu haka da yawa a bar ɗaya a baya Dr. Kamilu Bashir Rangaza, malami ne a kwalejin Aminu Kano, ya yi wa abokin aiki Adam Indallahi bayani akan ciki da alakun ɗin. Ciki da alakun wato kamar rabin turmi kenan amma gyauto shine turmin a raba shi uku kaso ɗaya daga cikin turmi shi ake kira da gyauto. Idan ya zama mace tana da girman da wannan ba zai wadace ta ba to za a raba ɗayan ya zama kamar turmin a raba shi biyu kenan da shi kuma wannan ana ce masa ciki da alakun wato kamar rabin turmi kenan. To sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon maudu'in amma fa ta cikin fannin namu na Aisha Ibrahim Abdul Baba Suda. To ga kuma dattijo da kalmomin fada. A wannan makon za mu duba ne akan kalmar ashakuwa ko me kalmar take nufi don jin ma'anarta mun yi taɓin alli da dakacin sharaɗa. Alhaji Ilyasu Ma'aru Sharaɗa wanda shine zai gaya mana cikakken bayanin ma'anarta. ashakuwa kalma ce da aka fi amfani da ita a sakkwato kuma a nan mafi yawan ƙasar hausa ana cewa burgami to jaka ce ta fata mai haka ado mahayin raƙumi yake ratayawa a wuyansa ta zama kamar mazaunin aljihunsa ka san wani lokutan sarakunan mu sukan hau raƙumi su harɗe kuma su zauna su yi hawa da shi ko a kaduna kaga yadda sarakunan mu suka yi na nan kano da kuma sauran daba daba haka to idan ado ya yi ado shi mahayin doki ko saraki ne ko kuma masu kada tambara ne sukan rataye wannan ita ashakuwa din ko kuma in ce burgami a matsayin ita ce aljihunsu da suke ajiye ajiye a cikin wannan jaka ta fata. Da fatan za a biyo mu wani makon don jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada. Abubakar Sabu Baba Suda. To kafin mu karkare makarantar domin English Academy da ke Zurot, wacce ta fice wajen koyar da yin rubutu da magana a harshen Turanci daga matakin farko ko kuma bunƙasa shi a sauƙaƙe ta fara ɗiban sabbin ɗaliban sabon zango. A ranaku biyu ake yin karatun a sati kowane zango wata uku. bayan ajin ɗalibai kowa da kowa akwai kuma ajin B.I.P na rana da dare, akwai kuma ajin da za a bi ka har gida ko ofis ga ajin litirita da na public speaking da kuma sabon aji na online ma. akwai ƙwararru kuma haziƙan malamai da suke koyarwa akan tsari mai kyau a kuma yanayin da ya dace domin koyo daga farko ko kuma ƙwarewa da magana da rubutu a harshen Turanci a sauƙaƙe. Idan za a shiga makarantar domin English Academy da ke Zoo sai a hanzarta aje ofis ɗinsu da ke Musa Baba Plaza jikin Zainab Bank a Zoo ko kuma a kantin Sadaraki da ke kallon gidan kanzu ɗin, manufar dai ita ce samar da waraka ga matsalar ku ta turanci a sauƙaƙe sai kun zo ana jira. Za mu ƙarƙare shirin na wannan rana. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ’yan biyar sarakan zazu, ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. nake mana fatan saduwar alkhairi na barku lafiya, wassalamu alaikum.